bawan Allah Allah Allah Allah Allah Allah bawan Allah ba za ka iya bani mayafinka in riƙe wajena ko zan dinga tunawa da kai ba ki haƙuri duk sanda kika tuna da ni ki tuna da addu'o'in da na baki bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah maliman ni fa abin da nake so yarinya nan so nake kai mata rudu da manyan hujjoji garadan hujjoji nake so a ɗaure ta tamau na'am da jijiyoyin jikinta na'am a gaya mata hujjoji kwarara wanda za ta yadda ta aure ni malam liman wato amma ni abin ne yana bani tsoro ita yarinyar nan eh, ba ni da wani abu da zan iya mata fiye da abin da nake mata yanzu kuma ka kasa ganewa idan harkoki suka zo irin wa'annan da tuni ma fa ba zo kan wannan kadami da ake eh, kai ba malam armi'u na'am Malam Liman. Na'am. Ni fa abin da yake daɗa bani tsoro. Mm. Ya kuma tsorata ni. Mm. Gani fa ne ta fara zuwa eh, da irin mutanen nan masu irin shiga ku. Kar ya zo kuma ya ɗaure ta da wata hujja kuma da ta fita haka ya rusa mana tsari. Ni fa shine ta. Abin da ka manta da shi shine. <clears throat> Na'am. Ni da kake gani a garin nan bincike bincike babu wanda fi ni bincike. Kuma abin da na so ka fi ganewa shine. Malam Armai Awu ita fa yarinyar nan fa da fatin ma fa ba a zo wajen nan ba Allah armayawo yawa ni abin da nake so kenan malliman a san yadda za a yi in aure ta komai da komai ya zama ni suna hannuna ne ko ba haka bane da tun an gama matsala guda ɗaya ce ta kake da ita wanda ya kamata a ce kai ma ka gane mala armayawo ka ka buɗe bakin aljihunka kasancewar mu malamai ka sallame mu mu je mu ci da iyali amma ka ƙi malam armayawo ka gani don haka shi yasa nake gaya ma ba ku ba ka da wata matsala in dai da ni ne amma idan fa bakin aljihu a buɗe yake mai al'armi yawo ma wani zancen zuwa yanzu kana nufin dai in ƙara farashi kenan ka ƙara farashi idan ka ƙara farashi zan je in gaya mata ba ta da wani mafita in ba ta aure ka ba malam yawo to in dai wannan ne ba matsala mu je gidan eh, duk ba zai gagara ba mu je gidan to masha Allah masha Allah na'am yarana na bawa Allah addu'a ko yanda ya ci yadda mu Allah ya ci da shi da Thank you. duk sanda ke cikin damuwa ki nufi Allah da ita kai tsaye insha Allah za ki samu mafita kar ki taɓa tunanin sai kin tunkari wasu mutane waɗanda suke mutanen banza ko kin yi wata shiga ko na makamancin haka za ki samu mafita idan kika nufi Allah kai tsaye to Allah zai aiko miki da mutanen kirki kuma za su baki gudunmawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da wani abu ya so ya afku ko abin da ya fi ku ku ce lahi wa ma a fa'ala ƙaddarar Allah ce kuma abin da Allah ya so shi yake aikatawa domin da na sani tana buɗe ƙofar shaidan idan wani abu ya tsauri a gare ka ka yawaita karanta Allah ya ƙara Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al iza shi ita sahla Allah babu wani abu mai sauki sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauki kuma kai kana son ya tsanani idan ka so ya zama sauƙi wallahu ta'ala a'lam Bangala bangala bangala. zo ga shi nan shi ne wannan kai masa fata-fata ka gaya masa gaskiya mu ba sa'anninsa ba ne duk abin da kake ji da shi za a gaya ma gaskiya a gaya maka duk abin da Allah ya ce ba mu za ka zo ka ci da bugunzu ba kuma kafin gobe muke so ka bar garin nan kafin gobe muke so ka bar garin nan idan mun kai goben kenan ko kai ka ji tsoron Allah ya al'amarin nan yake to assalamu alaikum kamar yadda addini ya tanada a wannan shine ya zai jibinci al'amarin ƴaƴan nan yawa da ku da ke da su da eh, duk ƙarƙashin ikonsa kuke yawa magajin ubansu ne wannan kai wannan babun ku ne kun ji ko kun ji ko yawa don haka addini abin da ya tanada da komai da komai da su ya kamata a ce ya riƙa ya ajiye a ɓangaren sa a yi ma biyayya duk abin da ya ce a ce to in kuna da wata bukata ku same shi ku gaya masa. Mm. In ana da wata bukata a gaya masa. Eh uba ne. Kun ji ko? A yi biyayya kun ji yara Allah muku albarka. Kun ji duk yoyin ku duk eh, abin nan. Mm. Yawwa. Muna bukatar wani abu. A zo a same shi. A yi man magana. Shi uba ne fa aka ce. Shi ne uba ga yaran nan. Eh yabba kuma dukiyoyinsu saboda yara yan ƙanana addini bai ci abawa yara yan ƙanana dukiyarsu ba don haka shi zai riƙe da dukiyarsu yabba ya kamata idan wa'annan yaran ƙananu ne ai ni na mallaki hankalin kai. na ga da cin su da shan su da rashin lafiyar su duka shi na yake kuma kullum yaran nan suna da bukata bai kamata a ce dukiyarsu yana hannun wani a ba ya kamata a ce a bani tunda dai na san ciwon kaina ata a ke din ma a gunsa ai <laughs> yan karama yarinya kike eh kwarai da gaske duk abin da kike ma da bukata ke ma da yamas yawa sai abin nan a san yadda za a abin nan yawa don haka yanzu dai ba wani <laughs> abin nan ba ina ganin <laughs> a yi haƙuri Allah ya ji mai gidan Allah ya gafarta masa yara ku yi biya kun ji kun ji eh masha Allah eh, a kiyaye eh, a kiyaye ina zuwa ina zuwa ba matsala man liman <laughs> ka yi min daidai kaga alhamdulillah kaga yanzu ka riga ka komai kaga ta san kai ba na wasa ne eh, eh mm. kaga alhamdulillah dama shi yasa muke fakewa da irin ku ku malamai eh, eh. saboda za a gaya mata hujjoji sai mu abin daram ne yake so yanzu da da wani katon na zo mahaluki to da ba za ta yarda da ni ba amma kaga sai na ɗauko malami na shiga rigar ka ka gaya mata gaskiya ka gaya mata duk abin da yake eh. ake bukata a mm. gaya mata to ka ga yanzu gashi na alhamdulillah komai yayi daidai ka ga yanzu aure na hankali na kwance eh. tunda ka kashe mata jiki ka gaya mata abubuwan da Allah ya faɗa eh, ka gaya mata abubuwan da addini ya tanada da shi yasa ku malamai a wajen mu kariya ne ba karami ba za mu kare da ku tafka abubuwan da muke so masha Allah alhamdulillah abinda ya kamata a yi yanzu a in ji <laughs> da gaske da gaske mm, saboda eh, kasan <laughs> da ruwan ah, ciki ake jan na rijiya to malam ga wannan <laughs> wannan sai a ce a sha miya kauri eh, a sai kashi a saka a miya yanzu duk dukiyar da aka bayar ga yaro namiji ga yaro yanya mace ga nata amma a ɗauki wannan a bani me tsaki da wannan me yasa kake bi irin wannan kenan kai kuma tsallaka kenan malam liman gaggawa ka ta wa da wata ciki na san ka yi kokari yanzu so nake ka daɗa kokari a bisa kokari ka yi namijin giwa wato giye shine namijin giwa kana ji ne ka gaya a takura ta ka nusantar da ta in samu aure ta ta mallake ta ta aure ni sai a yi maka abin da ya fi wannan dukiya ta zo wuri na aure ta kaga ai shi kenan. To ai ban san wa'annan kaji za a siyo abinci ko kuma abin nan. Malam ko ta wata za a sa kake sa haɗan tauri sai ka ci kai dai ka ci gaba da addu'a kuma ka dinga ingiza ta ta yadda ta aure ni idan dukiya ta shigo hannuna zan hau in yi doro in yi tinkawo kuɗaɗe suna hannuna malam gaskiya gaskiya magana ta gaskiya ni dai ba ta mun ba gaskiya ba ta mun ba malam ah! aka ce cin malmala a cin loma ya fi cin malmala ai ga loma a hannunka ka ci wani ka jira malmala ne amma dai gas ta in Allah da kai ne kai kokari ai auren nan ne buri na kenan malam ina zuwa barin koma daga ciki ikon na jahu in ji matan na Allah to yanzu ne um, da alama dai tun kuɗin mota zan ta tashi ni ta barbaɗe da hayaki ko to ba a kita mutum ba an ce da ɓarawa gudu don sai da ya tambaya da kayan? Ni fa gaskiya kishi ne da ni. ina da bakin kishi mai karfi mai zafi billahi lazi waga miki mai ta kafa tana kwalliya ye eh, mai ta kafa ba ta yin kwalliya a ka'ida ki samu toka ki burshe na jikinki ki busu busu kar a ga kyanki ba a so kyanki ya fito ni kadai na san yadda kike na san kyanki a zahiri ba sai kin yi kwalliya an ganki ba an daina kwalliya ba a yi ye eh, maliman ma da ya ganki Allah ya sai na yi a zuciyata ba tare da ya sani ba eh, ina da kishi ba na so a ga mun mata ba na so a kallon mun mata dama maganar ranar maka ba ta jin daɗi ina buƙatar kuɗi zan kai ta asibiti. To kin ga irin ta ai shi yasa na ga miki ki maza maza ki gama iddan nan ki gama ta kaba in aure ki ƴaƴan nan su komo hannuna in rike ƴaƴana ga baki dai dama ƴaƴana ne ye. Hmm. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Na'am. To da farko dai abin da zan fara gaya maka shi ne, shi yin kwalliya ga matar da take idda ko ko take ta kaba ba haramu ba ne domin tsafta tana daga cikin addinin musulunci akwai buƙatar ta tsaftace jikinta matuƙar ba wani abu za ta za ta bayyana da kanta ba ko kuma ta saka wasu abubuwa na kyale-kyale sannan abu muhimmi da nake so ka fahimta ka riga ka barar da neman aurenka saboda a idda take shari'a ba ta wa wani ya nemi auren wata mata lokacin da take cikin idda ko ko take yin takaba ba da haka matsayin ka na musulmi sai ka janye sai kuma ka kiyaye duk wanda ka je yana irin haka to yana kan kuskure sannan abin da nake so in ji hankalin ka da shi shine yanda marigayi shi mijin wannan baiwar Allah ya bar duniya dukkanin mu nan wajibi ne wannan mu sai ya bar duniya kuma ita mutuwa ba a saka mata rana saboda haka ya kamata ka zama cikin shiri a koda yaushe mutum ya tanadin abin da zai tunkara Allah subhanahu wataala da shi dukiya a nan duniya zaka ci kuma anan zaka bata babu hikima ka ci dukiya ta mutane duk mutumin da ya ci hakkin wani Allah ba zai ba shi ba balantana hakkin maraya idan ita wannan mata tana da hankali a matsayin ta na mace suna da tausayi za ta iya yafe maka ƙananan yara waye zai bude bakin su ko ya shiga zuciyarsa ya sa su tausaya maka su yafe maka so da ka kai iya kokarin ka je ka same ta tun da ragowar ka ba a jinkirin yin nadama tuba ba a jinkirin sa ka je ka same ta na tabbata za ta tausaya maka in ta yafe maka abin da ka ci nata kenan. amma na 'ya'yanta ka san yadda za ka yi ka samu abin da za ka kai da hakkin su saboda haka ka yi ƙoƙari ka yi akan halalinka ne abin da zai taimake ka in ba haka ba kai ma 'ya'yanka ba za su bi ka ba tunanin da yawa daga cikin masu tara dukiya don ƴaƴansu ne kai ka nemi harahu saboda haka ka bawa iyalin kasanci ba su maka biyayya ba lokacin da ka bar duniya su kuma dukiyar ta zama halak a gare su kai kuma haramun din yana kanka kuma duniya dole a bata lahira dole a je ta ina hikima ga mutumin da zai tara dukiyar haramun kuma ya tafi je sadu da Allah kuma ya shiga wuta so da haka ita ce nasiha ta rubuta karshe Allah kiyaye zan baka wani abu karkar yana ka goda Allah ka rayu da shi a matsayin jari da zaka ci gaba da neman halalinka dukiyar suka ba su kayan su ga wannan Allah ya musu albarka Allah ya sanya ka canja tunani mai kyau ka da ka rayu kai ma cikin aminci na bar ku lafiya wasu alaikum wa rahmatullah Thank you. Assalamu alaikum. Ya aka zilai? Lafiya nan. To alhamdulillah. Da fatan dai kina lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. To haka ake so. Zilai ba wani abu ne kawo ni ba. Zuwa na in baki haƙuri akan dukkan abubuwan da suka faru. A kan duka irin zaman da muka yi na gano mun yi zama ba yadda ya kamata mu zauna ba mun yi rayuwa ba yadda ya kamata mu rayu ba shine na zo in baki haƙuri ki yafe min dukkan abubuwan da kika san sun faru tsakanina da ki ina so ki yafe min ba komai sannan kuma in ɗauko dukkan kadarorin da mijin kiyar su ya bari in danka miki kayanki tun daga kan gidaje zuwa gonaki zuwa filaye in kawo kayanki in baki ki ci gaba da kula da su da ke da 'ya'yanki sannan kuma madarar kuɗi dai kan wanda aka bari a gaskiya yanzu babu su in za a yafe mun to in kuma ma hakan ba za ta yi ba za a yafe mun ba to sai a yi rubutu kamar yadda Allah ya ce in dinga kawowa ina biya a hankali har in biya su in kuma yafe min za a yi to shi kenan. amma na yi nadama dukkan abubuwan da suka faru ina fata za a yafe min za a yi haƙuri ikon Allah Allah na gode maka da ka nuna mu wannan rana. Allah na gode maka Allah ka ƙara wa annabi daraja amin kai ko me yasa ka wannan saurin ladaman haka wannan nadama da na yi ba wai wani abin nan ba ne na yi ta ne sakamakon wannan mutumin wannan bawan allah da kika zo da shi Shi ne ne wannan nadaman sakamakon ya gaya min dukkan abubuwan da allah ya ce da manzansa na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaya min komai ya faɗakar da ni yi min nasiha ya ja min kunne ne ne wannan nadama na ga bai kamata in ƙyale ki ba dole in zo ba ki hakuri me miki da dukiyar ki da na 'ya'yanki ki riki a ina ka gan shi eh to bai kai ga barin garin nan ba yana nan dan na san yanzu bai bar garin nan ba tukunna yana nan yana ina yana nan ashe da rabon za mu ƙara haɗuwa a'a zai ina kuma zaki ya haka gaskiya ina taya ka jaje rabuwarka da samira don na san har yanzu kana son ta tana cikin ranka wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da soyayyata ba wadda bata damu da kulawata ba ashe a baya ba auren so ne ba yanzu ne na yi auren so yadda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta ya za a ce ina matsayin mudu in taɓa in bacci a hotel basiranka da tunaninka da baki ɗaya na zai jikin fara bisa kiwa sai ne su da wanda kitchen kamar taba da tawon da ke musu baci kuma musu wannan abu da kike shi ba shi da bayan dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan